Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi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 <coughs> barkanmu da saduwa a wannan yammaci na bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 wadda ta yi daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya za mu yi majalisi na bakwai a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi baki daya za mu tashi aya ta saba'in da biyu a cikin suratun nam wanda muke karatun tafsirinta akwai tambaya na ga wannan na tambaya assalamu alaikum malam menene hukuncin karin gashi ga mata kamar extension da wig na ji wani malami ya ce in dai ba gashin mutum ba ne babu laifi za a iya yi da gashin doki ko lilo ko wani gashi na wata dabba shin malam haka abin yake za a iya yi matukar ba gashin mutum ba ne eh, asali na wannan matsala a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na abi huraira da kuma kwatankwacin sadiwayar abdullahi bin mas'ud cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci alwasila wal mustausila alwasila ita ce mai sada mai kara tsawon gashinta da wani gashi wanda yake ba nata ba ko kuma mai yi ma waɗansu matan wannan wal mustausila wadda ta nemi aimata a ƙara gashin na mata ƙarin gashin to wannan ya zo da sigar la'ana Ah, kuma haka zalika hadisin ah, ah, hadisin aisha radiyallahu anha wata mata da kamar ciwon kazuwa ya kama ta gashin yarinyar ya zube kuma za a yi mata aure suka nemi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini a sadar da gashin nata da wani gashi saboda za a kai ta daki. sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci alwasila wal mustausila to wannan shine asali a illar hannun kuma shine canza canza halittar Allah shi yasa nema ma ibn kathir ya kawo hadisan a ƙarƙashin ayar suratul nisa wala amurannahum ƙarƙashin faɗin Allah da ya ce a cikin suran wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah shaydan yace zan umarce su wato Allah ya ce shaidan ya ce kuma zan umarce su su canza halittar Allah to wannan ƙarin gashi din nau'i ne na canza halittar Allah saboda ba haka Allah ya yi mace ba ta nemi ƙarin gashi to don idan mutum ya ƙara gashi idan mace ta ƙara gashi kamar irin yadda ake zuwa ana samun ana siyo gashin a matan indiyawa eh, a na mutane nake faɗa tukuna mm, na doki daban ne na mutane ana zuwa a je a siyo gashin mutane mm, gashin indiyawa da sauransu sai a siyo ana sayar da shi sai a je a haɗa wa mata don a mayar da gashin nasu ya tsawo to wannan dukkan malamai sun haɗu kan cewa wannan shine wanda duk yayi shi ya faɗa cikin wannan tsinuwa wanda yayi shi ya faɗa cikin wannan tsinuwa to amma sadar da gashi, da wani abu wanda yake ba gashin mutum ba kuma asali ba gashi ba kamar ulu kamar lilo kamar dai abin da ana ganinsa an san wannan ba gashi ba ne to wannan shine malamai suka yi saɓani akwai malaman da suka halatta kamar yadda yake masabar malaman hanafiya sun halatta wannan waɗansu kuma suka halatta shi da sharaɗai kamar yadda yake a mazhabar al'imamu shafi'i sun halatta shi da sharaɗi cewa idan ga mace za ta yi mijinta waɗansu kuma suka haramta shi shi ma mutlaƙan kamar suka sadar da shi da hukuncin yin a ƙara tsawon gashin da tsawon gashin mutum to amma muka koma ya zuwa ga illar hukuncin na canza halittar allah to kaga ya bayyana cewa yayin da mutum ya sanya abu wanda yake ba gashi ba ana gani an san ba gashi ba ne babu yaudara akan canza halittar Allah tunda daga cikin abin da wannan yake hukuntawa na canza halittar Allah shine yaudara mutum ya mace ta yaudar ta yi yaudara cewa ta da gashi nan ku bata da gashi to idan ta sanya abin da kowa ya san kan cewa wannan ba gashi bane to zai karfafa maganar malaman Hanafiya kuma da yake wannan matsala ce ta shafi asalin halin mace asalin mace ita Allah ya yi ta tana son a ce tana da kyau A wa man sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin shin wadda ake tasarta ake tayo da ita a cikin kawa a cikin ado hmm? duk rigingimin fa zuwa biki ba wai dan aje a sada zumunci bane ko ai wani abu dan kawai a ga kan cewa wani ado ta yi wani kaya ta sa wace kama wace fita ta yi shikenan dan wannan yan awoyin ko yan mintunan da za a gani shine fa kawai eh birge wannan birgewar shine to abu ne wanda ce a cikin asalin halin mace a cikin asalin ɗabi'arta to duba da irin wannan sai a sauƙaƙa musu da ƙaulin malaman hanafiya da abinda ake ƙauna zai fitar da su daga cikin la'anar Allah tunda dai in suka suna so dai sai an yi wannan a cuci mazan to idan suka yi shi idan suka yi shi sai su yi shi da abin da yake ba zai jawo musu la'ana ba abin da zai janyo musu la'ana shi ne su sanya gashin dan adam ko kuma kamar gashin doki gashin doki shi ma gashi ne dan idan aka gani za a ɗauka gashi din ne duk da yake mai lura zai iya ganin bambanci saboda kaurin amma ba kowa ne zai tsira ido ya ga bambancin ba amma abin da yake ba gashi ba kamar ulu kamar zare ana ganin sa an san ba gashi ba ne saboda haka wannan illar na wato taghyiru khalqillah musa canza kamar halittar Allah zai to ya aminta saboda haka babu laifi a yi wannan bisa fatuwar malaman mazhabar hanafiya wallahu ta'ala a ala sai mu kan tashi karatu wannan sai gobe insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم jalla wa'ala ya yace wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah yace idan maganar narkon Allah na azabarsa ta afku a kansu wato kafirai akhrajna lahum dabba za mu fitar musu da wata dabba min al daga ƙasa tukallimuhum tana gaya musu annan nasa kanu bi ayatina la cewa hakika mutane sun kasance ba sa cewa da ayoyinmu wannan tana daga cikin alamomin tashin alkiyama ashratu sa'a wanda gashi alkur'ani ya ambace ta kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da ambatan da tabbatar da wannan ma'ana alƙaulu a nan da allah ya ce idan magana ta afko a kansu wato ma'ana narkon da allah ya yi na cewar azaba wato na saukar azaba a kansu ko kuma saukar tashin alkiyama wanda yake na wannan saukar tashin alkiyama shine aula to a nan sai ya nuna cewar idan maganar Allah ta tashin alkiyama ta afku ma'ana ta kusan afkuwa tunda yana magana akan alamomin tashin alkiyama ne to kuma tashin alkiyama kamar yadda dukkan al'amarin Allah yake yana tabbata ne da maganar Allah maganar Allah ta kudura wanda in ya ce ma abu ya afku shi kenan sai ya afku in ya ce duniya ta tashi sa'ar alkiyama ta yi to shi shikenan ta ƙarshen tashin alkiyama din ya zo to idan wannan ƙauli na Allah jalla ala maganar Allah ta afku akan wato nan sai ya zamanto akan mutane baki daya akan mutane baki daya to Allah ya ce sai mu za mu fitar musu wato muna fitar musu za mu fitar musu da dabba wannan dabba a bayanin ta bai zo a cikin wani hadisi ingantacce ba amma hadisai da dama sun zo na bayyana a maganganu da riwayoyi waɗanda ba su inganta ba masu yawa daga wanda ake dangantawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ake ambato ake danganta su ga sahabban annab sallallahu alaihi wasallam da suke bayyana sifarta yawa yawan hadisan nan duk ba su inganta ba ibnu kafir ya kawo su a ƙarƙashin tafsirin wannan aya amma yawa yawan su duk ba su inganta ba abin da ya inganta na abin da ya inganta na hadisai shine hadisin Hudhaifa ibn Asid annamri a cikin sahih Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba sai an ga ayoyi guda goma ya ambaci ulu'u shamsi min maghribiha hudowar rana daga yamma ya ambaci ad-dajjal da fitowar dujjal da addukhan hayaki wanda zai taso a ya faɗi addabba ita ce wannan dabbar ya faɗi kuruju ya juju wa fitowar ya juju da ma'juj ya faɗi a kuruju isa bin maryam bayyanar fitowar saukar annabi isa ɗan maryam ya ambaci girgizar ƙasa wato ƙasa alhasaf shine wato har ƙasa ta tsage ta haɗiye mutane guda uku za a yi za a yi a gabas kasafin fil mashriq wa kasafin fil maghrib wa kasafin fi jaziratil arab da kuma wanda za a yi a cikin jazirar larabawa da kuma a wace ce aya ta goma ta kwanta min a hadisin hubaifata ibnu asid duba mana a cikin hadisin ashiru ayatin a waɗannan ayoyi guda goma su ne manya-manyan ashiratu sa'atin kubra na'am eh shi ne na farko shi na faɗa hudowar rana ta yamma da hayaki da dabba da dujal da hutowar yajuju wa majuju da saukar annabi isa da girgizar ƙasa a gabas da girgizar ƙasa a yamma da girgizar ƙasa a jaziratul arab sannan na goma shine wanda aka ware shi da ambato yana cikin hadisin yana cikin sahih muslim mm. Mm. ibn kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa nemo mana inda ya ambata to wannan ya zo da ambaton dabba manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin a cikin sunan ibn maja wanda shekul albani ya inganta shi kawo mana hadisin kar ku ambata mana kai ku wanda ya kawo hadisin a hadisin sunan ibn maja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dabbar in ta fito za ta yi alama a wato a hancin mutane a hancin mutane alamar alamar da ta yi wa duk wanda ta yi wannan alamar wato wannan ba mumini ba ne bai yadda da Allah ba na'am wa narun tasuqul nas min min adan ila al mahshar da wuta wadda za ta koro mutane daga garin adan na yaman ya zuwa ga al mahshar inda za a yi taron tashin alkiyama wato zuwa ga ardul mahshar shine kasar sham wannan ita ce ta goma hmm. eh. to ita dabban nan kamar yadda ya zo a cikin sunan ibn maja tana yin alama a hancin mutane wanda har bayan kuma dabbar ta kauta tafi mutane za su ci gaba da mu'amala da juna sai mutum ya ce aina yi ciniki da ɗaya daga cikin wato al-muhattamin wanda aka yi musu alama to domin duk wanda aka yi masa alama ma'ana tun a nan duniya ya yi an yi masa alamar cewa wato bai yi imani da Allah ba kafiri ne shi hmm. to a nan Allah ta'ala ya ce ita dabban nan tukallimuhum tana yi ma mutane magana tana musu maganar cewa mutane sun kasance ba sa yaƙini ba sa imani ba sa sakankan cewa da ayoyin wato da ayoyin Allah wanda suke cikin alkur'ani to a lokacin nan a lokacin nan sai mutane su ce za su yi imani a lokacin da imani ba zai amfane su ba domin manya-manyan alamomin sa'ar alkiyama daga cikin alamomin sa'ar alkiyama akwai wanda in sun riga sun bayyana to imanin mutum ba zai amfane shi ba inda bai can bai imani ba yau ma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranar da sashen ayoyin ubangijinka za su zo wato rai ba za ta amfanu ba da imaninsa ba zai amfanu ba da imaninsa idan da bai yi imanin ba ko kuma bai tsinana wani alheri a cikin imanin nasa ba wato ma'ana ya yi imani amma bai aikata komai ba to wannan shine lokacin da ake rufe kofar karɓar tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a karɓi tuban ɗaya daga cikinku matsawar rana ba ta hudo daga fafaɗarta ba to wannan tana daga cikin alamar da idan wannan ta faru mutane duk za su yi imani amma imaninsu ba zai amfani su ba domin makasudin rayuwar nan jarabawa ce Allah ya ya ba mu hankali kuma ya aiko mana manzanni ya ba su ayoyi domin mu amfani da hankalinmu mu gano gaskiyar manzannin nan mu gano mu duba kuma da basirar da Allah ya ba mu mu duba halittarsa mu duba abin da annabawa suka zo da shi da ayar da take tare da su mu gane kan cewa wannan al'amari hakika gaskiya ne mai imani bayan ba mu gani ba amma yayin da mutum ya riga ya gani to kuma me kuma yake saura babu zancen jarabawa yayin da mutum ya ga abin da annabawa suke gaya masa da bai imani ba yanzu ya gan shi kuru-kuru to a lokacin nan ne in yi imani a lokacin nan ne zai ce zai yi imani inda ya ce zai imani a lokacin nan to ai babu jarabawa kenan domin an riga an gama kamar za a yi jarabawa ne sai bayan an gama jarabawa ga baki daya wani shi bai yi jarabawar ba bai shiga ba sai da aka zo aka liƙe aka ce to duk ga gyaran da aka yi ga daidai sai ya je ya gani sai ya zo ya ce to shi ma a sa shi ya jarabawa waye zai yadda da wannan ina za ta yi amfani an riga an gama an faɗa an so shi duk gashi nan kowa ya gani sannan ka ce a lokacin zaka zo ka shiga jarabawa ko abin nan abin da ake ta faɗa na coge da za ka ji kafin a yi jarabawa sai ka ji an ce question paper ta fito an ganta a ce an soke ta ba sokewa waye suke yi ba ko jam idan question paper ta fito saboda yayin da ya zama to natija ta riga ta fito me amfani babu amfanin jarabawa saboda haka yayin da mutum ya ga aya da take nuna gaskiyar da ta tabbatar yayin da mutum yake ganin hakikar tawilin abin da Allah yake faɗa gashi ya afko jarabawa ba za ta yi amfani ba shi yasa yayin da mutum ya ga mala'iku yana gab da mutuwa ya ga mala'iku a lokacin nan ya ce ya yi imani ko ya ce ya tuba ya dena ya bi Allah wannan ba zai amfani shi ba domin ya riga ya ga mala'iku ya riga lokacin jarabawa ya riga ya tashi shine hikimar wato ɓoye sha'anin lahira domin Allah maɗaukakin sarki ya jaraba mu kuma dukkan abin da za mu ke bukata na tanadi domin cin jarabawa Allah ya ba mu ya ba mu hankali ya ba mu ji ya ba mu gani kuma ya ba mu basirar zuci gani na zuci sannan kuma ya aiko annabawa kuma annabawan nan annabawa bayan Allah ne wanda al'amarinsu baya kuya daga halittarsu sannan kuma ga ayar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su tare da kowane annabi akwai aya wadda za ta sa mutane su yi imani so da haka idan duk da wannan mutum bai yi imani ba yana jira sai ya ga abin ƙuru da muzu to wannan babu amfanin a ce an masa jarabawa to yayin da wannan idan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace daga cikin ayoyin nan guda biyu idan ta zo to ɗaya tana gab da tafiya hudowar rana daga yamma da fitar dabba wadda duk ta riga ɗayar to ɗayar tana nan tafi wato daga dabban nan ta fito to kuma sai a saurari hudowar rana daga yamma daga rana ta hudo daga yamma to sai a saurari bayyanar wannan dabba Allah ne ya san halittarta ana cewa a makka za ta fito ana cewa a makka za ta fito amma dai nan a cikin alkur'ani cewa yi minal arzi dabba ce daga ƙasa za ta fito daga ƙasa za ta fito ƙasar a ina ne waɗansu suka ce a makka daga dutsen safa da sauran abubuwa wanda suka zo na riwayoyi wanda yake ba su inganta ba da ba sai mun aika ambatan su ba Allah ya ce wa yawma nahshuru min kulle ummatin fauja kuma ka ambata ka tuna a ranar da za mu tattaro da jama'a min kulle umma daga kowace al'umma mimman yukadhibu bi ayatina jama'a daga cikin waɗanda suke karyata ayoyinmu fahum yuza'un sai a rinka ingiza su sai a rinka ingiza su saboda yawan wato saboda kafircin da suka kasance suna yi wato karyata ayoyin da suke wannan halin ta lokacin alhashiru kenan a wannan hashiru ne kun san za a tara kowa da kowa to bayan an tara kowa da kowa kuma za a sake tara waɗanda suke su kuma su ne jagorori a cikin bata shine wanda Allah ta'ala yake cewa wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kuware ya ku mujirmai su ne shugabannin bata jagororin batattu to su ne za a tattaro su su ne wannan ayat take magana a kansu daga kowace al'umma waɗanda suke su ne jigajigai wajen wato batar da al'ummarsu su ne jigajigai wajen yaƙi da wajen ƙaryata annabawa da jagoranci akan kafirci to su ne Allah maɗaukakin sarki ke za mu tattara su daga kowace al'umma saboda haka fahim yuza'un sai a wato sai a tattara su yuza'un ana cewa a tattara su yuza'un ana cewa bi ma'ana ana ingiza su wato da korawa ta ingizawa kamar yadda ake kora dabbobi da duka haka za a ingiza su hatta idan ja'u har sai idan sun zo ya zuwa ga inda wato Allah ya tike inda za a tsiye su qala sai Allah ta'ala ya ce akazzabtum bi ayati yanzu ku ne kuka karyata da ayoyi ayoyina walam tuhitu biha ilma alhali ba ku kewaye sani da wato da ba ku kewaye sani da su ba amma za kuntum ta'malu ko kuma me kuka kasance kuna aikatawa tambayar shine Allah zai musu tambaya shin ku ne kuka karyata da ayoyinmu ko ba ku bane idan ku ba ku karyata da ayoyin namu ba to me kuka kasance kuna yi me kuka kasance kuna yi tunda ba ku in kun wato saboda ba za su iya cewa sun karyata ba a gaban Allah to sai a ce to me kuka kasance kuna yi in ba karyatawa kuka yi ba me ya hana ku bin manzanni to shine yace wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu sai zancen Allah wato na tabbatar azaba a kansu sai afku a kansu saboda zalincin da suka yi fahim layan yantiqun don haka su ba za su iya magana ba sai Allah ya ɗaure ba za su iya cewa komai ba ido ya raina fata domin sun ga abin da suka yi da tambayar da Allah maɗaukakin sarki ya musu ta cewar ba ku ne kuke karyata ayoyina ba alhali ba ku kewaye sani da su ba to wannan kunga ga shine yake nuna mana wato ka giyayi bin waɗanda suke su ne jagororin barna jagororin fitsara jagororin fitsara celebrities celebrities kowace al'umma tana da irin celebrities su su ne waɗanda Allah zai tattara su fahim yuza'un min kulli ummatin fauja su ne wanda za a ware su jagororin bata wanda ake mayar da su wato ababen bi ake mayar da su idols kamar yadda suke faɗansu idols haka ake kiransu gumaka ko akwai american idol akwai arabian idol akwai nigerian idol duk kuna ganin su ai suna yi ko har gasa ake dan a zamanto idol idol din kuma wataƙila waɗansu suna nan ƙoƙari suke yi su ga wace irin rawa za su yi ko wace irin waƙa za su yi ko wace irin sabuwar shegantakar za su ƙirƙiro wanda wani bai taɓa kawo ta ba wanda za a je a sa shi a jikin alƙalan shaidanci su gani a bashi wannan kambun na cewa ya zamanto wato gwarzon Najeriya idol din Najeriya to wanda ya zamanto fice a cikin bata to haka Allah zai tattara su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake tattara wato yake sanya masu tsoron Allah a cikin wato tawaga-tawaga yau mana shirul muttaqi na ilar rahmani wafda randa muke tattaro wato masu tsoron Allah ya zuwa ga sarki Allah ya zuwa ga sarki Ar-Rahman wafda wato jama'a wadda take tawaga ta girmamawa haka za a fito da su jama'a ta girmamawa to su kuma waɗanda suka zamanto jagorori a cikin bata su ma haka za a tattara su fahum yuza'un za a ce musu wamtazul yawma ayyuhal mujrim kuwari a wannan rana ya ku mujrimai ba wanda kuma ya ce shi baya ciki a nan duniya an san ka sannan a can a ce kai baka cikin idol a nan duniya ka ci gajiyar zama idol sannan ranar lahira ka ce kai baka cikinsu ba wanda ya isa ma yi wannan ba wanda ya isa yi wannan mala'iku ba wasa ba hmm. mala'iku ba wasa ba a gaban idan mala'iku don shi mala'ika bai san ya saurara bai san jin kai bai san tausayi ga wanda yake saban Allah ba haka Allah ya yi mala'ika shi baya suranta cewa wani zai iya saban Allah saboda haka duk wanda ya saban Allah babban adubi ne babu saurarawa a gare shi to kuma ga inda Allah ya sifanta su ghilazun shidadu hmm. kausasa masu tsanani masu tsananin halitta da tsananin ɗabi'a da tsananin hali to saboda haka ba wanda zai buya saboda haka haka za su fito sannan Allah maɗaukakin sarki ya titsiye su da wannan tambayar kun karyata da ayoyi na ba ku kewaye ilimi da su ba to kaga a cikin wannan akwai izina ga cewar ayoyin Allah ƙoƙari ya kama ya jaba mutum ya yi domin ya san su tunda idan ya je ya ɗauki matsayi a kansu ba tare da sani ba to zai shiga cikin wannan aya aka zabtun bi ayati wa lam tuhitu biha ilma yanzu ku ne kuka karyata da ayoyi na alhali ba ku kewaye sani da su ba domin duk wanda ya kafirta da ayoyin Allah to bai kewaye sani da ayoyin Allah ba yayi gaggawa wajen wato su da su kafin ya zurfin tunani kafin ya yi lura kafin ya sami ilimi sahihi amma da zai tsaya ya zurfin tunani ya gano abin da ke cikin ayoyin Allah na ilimi to babu abin da zai yi da babu abin da zai kai shi illa miƙa wuya da ne. saboda ayoyin Allah haka ɗabi'a su take su ne gaskiya ita kuma shi kuma ɗan adam Allah ya riga ya halicce shi cewa babu abin da yake nutsar da zuciyarsa irin gaskiya albirru matma'annat ilaihin nafs nagarta shine abin da zuciya ta nutsu a kansa zuciya ba ta nutsuwa sai akan gaskiya amma duk abin da yake ba gaskiya ba to haka zai ta kewayawa a cikin zuciyar mutum ko ka karya ko mutum ya karyata haka zai ta dawo masa da shakka to idan kwa fa abin nan ba idan kuma fa daidai ne fa na karyata to saboda haka mutum ya karyata ayoyin Allah ba tare da ya kewaye sani da su ba yana cikin haɗari to abinda Allah zai tutsiye su ya tambaye su kenan wato yaya kuka kun karyata da ayoyin Allah ba tare da kun kewaye sani da su ba ai wato ba tare da zurfin tunani ba har ya bayyana a gare ku cewa shin waɗannan ayoyin sun cancanta a karyata su ko ku sun cancanta a gaskata ba cewa ake dole sai ka yadda ba amma kai ta dabbure ka tsaya ka auna kai izina kai zurfin tunani ba kawai ka ce wannan ne za a gaya mana ba ka raina mai faɗan ko ka raina faɗar ko ka raina al'amarin ba tare da ka yi zurfin tunani ba to idan aka yi musu wannan tambayar shine Allah ta'ala yake cewa maganar Allah za ta hau kansu fahim layan yantiqun don haka su ba za su yi wani furuci ba da bayar da wani hanzari domin babu uzuri kuma saboda shagaltuwarsu da azaba ba ma za su iya tunanin su ce za su yi wata magana ba ko su ban haƙuri ko su ce za su nemi ceto mai ceto ya ce ceto. sun karyata lahira tun a nan duniya amma kuma suna da'awar cewar ranar lahiran suna da masu ceto kaga sun yi tufka da warwara in dai har sun karyata lahiran ina ruwansu da neman mai ceto domin ceton ya nuna kan cewa suna hasashen cewar a ranar lahiran za su buƙaci wanda zai cece su to ba za su yi magana ba ballantana su kirawo wani mai ceto ya cuce su to sai kuma Allah madaukakin sarki yace alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira to bayan narko akan abin da akan suranta halin tashin alkiyama wannan wannan abin yana gaban kowa duk waɗanda Allah zai sa su ta tashin alkiyama a kansu za su ga waɗannan alamomi na dabba amma waɗanda suka riga suka mutu to su ma a cikin kabari su ma suna za su fuskanci fitina mai ta da hankali irin kwatankwacin fitinar dujal wanda wanda suke a bayan ƙasa za su fuskanta hatta waɗanda ke cikin kabari shi yasa neman tsarin Allah daga fitinar dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan ƙarshen kowace sallah mu rinka yi saboda fitina ce da ba sai wanda yake a ban ƙasa dujal ɗin ya bayyana yana da rai zai fuskanci wannan fitina ba hatta wanda yake cikin kabari Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a fitine ku a cikin kabari irin kwatankwacin fitinar masihid dajjal Allah kai mana aminci to sannan Allah bayan wannan ban tsoro akan ranar lahira sai kuma Allah jalla wa'ala ya yayi wa'azi da janyo hankali ta ai tafakkuri ai tunani ai la'akari ai tsokaci da ayoyin Allah yace alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fi shin basu gani ba mun sanya dare domin su samu nutsuwa a cikinsa wato su samu hutu da nutsuwa hutu ta hanyar daina motsi da daina harka da daina ƙulle-ƙullen al'amura sai dai kowa a kyale shi ya je ya huta da kuma hanyar ta hanyar bacci domin babu baccin da mutum yake samun nutsuwa irin baccin dare to ba su gani ba ne yadda allah ya sanya wannan duk wani ƙoƙari da 'yan adam za su yi su mayar da dare rana ba za su iya ba ba za su iya ba dare din nan Allah ya riga ya sanya shi lokacin nutsuwa amma waɗansu za su iya cewa mu yanzu so muke a mayar da dare ga baki ɗaya rana rana ta koma dare ba za ku iya ba domin wannan tsarin Allah ne ƙudurarsa ita ta sanya wannan kuma jiki baya samun hutu sai a cikin wannan baccin da hutun na dare wannan hara mubusira kuma muka sanya muka sanya yini muka sanya rana mubsira mai sanyawa a rinka gani wato domin ai tasarrufi ana gani ido da ido domin ai tasarrufi baka bukatar fitila baka bukatar sai an je an kunkun wato baka bukatar sai nefa ta yi aikin ta yadda ya kamata baka bukatar nefa ko da nefa ko ba nefa za a yi harka da rana hmm. to ba su gani bane inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun a cikin wannan akwai ayoyi wallahi Allah ya rantse la'ayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi wato dalilai masu nuni akan kudura Allah amma ga mutane waɗanda suke ba da gaskiya amma kafirai kuwa to kafircinsu shi ya hana su su gano hujja a cikin wannan sai ga si ta kawo maka ayoyin si ta kawo maka ayoyin amma sun fanɗare ba sa fahimtar wato ba sa ganin ayar da Allah ya da Allah yake nunawa a cikin waɗannan halittu nasa domin dukkan abin da muke gani na halittar Allah a cikin kowane abu na halittar Allah akwai aya da take nuna Allah jalla ala. yanzu kaga duk wanda yake karanta abubuwa na ilimin physical sciences biology da physics da chemistry da geography da geology duk wata halitta ke tun daga in ka fara daga biology in aka zo ƙanƙanuwar cell amoeba in aka zo in aka karanta ta sai an ce menene ke cikinta na fa'idodi advantages in amoeba to yanzu wannan ba aya ba ce cewa duk wata halitta sai ka binciko me ke cikinsa na fa'ida wato allah ya sanya ayoyi a ciki to wannan ya maimakon wannan ya zamanto dalili da zai nuna ƙudurar Allah da hikimarsa da kan cewar wannan ya nuna akwai irada akwai tsari a cikin halittar Allah nufin Allah shi ne ya sanya wannan domin gashi ya sanya ta tana abin da yake zai kawo amfani da kai kanka ɗan adam ka gano wannan amfanin ballantana shi wanda ya aje wannan halittar to saboda haka a cikin dukkan halittar Allah akwai ayoyi amma Allah ya ce li qaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke ba da gaskiya suke yin imani saboda haka ilimi ba zai amfane ka ba sai da imani kuma shi yasa koyar da ilimin sciences da ilimin ilimin duk abin da ya danganci halittar Allah a hada shi tare da imani shine zai inganta wannan ilimin ba kai inkarin ilimin gabaki ɗaya ba saboda waɗanda suke karantar da ilimin ba sa haɗa shi da imani wannan bai nuna kan cewa ilimin shi akan kansa a ƙashin kansa ya zamanto guba ba ba guba ba ne ilimin ilimi ne amma bai amfani waɗanda ba su da imani ba so waɗanda suke da imani idan suka haɗa ilimin da imaninsu to sai ya amfane su su amfana da shi a duniya a kan samun fa'idodin da Allah ya sanya a cikin waɗannan halittu sannan kuma su amfana da ƙarin sanin Allah da ƙarin yaƙini akan imanin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su to sannan Allah Jallawa ala ya ce Allah ya ce wa yau mai fi sur ka ambata ranar da ake hura a cikin ƙaho wato ƙaho da yake hannun mala'ika Israfi wanda haka ambaton su zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sahibul qarn shine Israfil wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa ta dare yana cewa Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim yake buɗe sallar dare da wannan addu'a kaga yake an ambato cewa Allah kai ne ya ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil to Israfil shine wanda yake ma'abucin kaho wanda in ya hura a al'amarin Allah yake zuwa to Allah ya ce ka ambata ranar da ake hurawa a cikin ƙaho ba ambaci wanda zai hura ba saboda girman sha'anin kai la'akari da abin da zai faru na hurawar shine domin wato abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai yi zai ba da umarnin ayi. in aka yi Allah ya ce fa zai man fis samawati wal man fil sai wanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa wato dukkan halitta kenan banda Allah dukkan halittar dukkan wani wanda yake cikin sammai da ƙasa sai ya razana alfaza shine razani wanda yake kaiwa ya zuwa ga fitar rai tsoro wanda zai sa ran mutum ya fita ya mutu saboda tsananin tsoron to amma ba za a mutu ba sai dai a shiga cikin rudu sai dai a sume wato sai dai a shiga cikin razani wanda zai ɗimantar da mutane wanda zai sa wato mai shayarwa ta jefar da ɗanta mai ciki ta yi ɓari yaro wanda yake ɗan ƙanƙani furfura ta tofo masa saboda razani wannan razanin wannan hurawar ita ce hurawar farko to sannan ai hurawa ta biyu ita ce ita ce nafhatu sa'ir hurawar da Allah zai ɗauki ran kowa da kowa duk wanda suke a bayan ƙasa idan aka hura wannan ƙahon to kowa shikenan kuma sai ran ya fita to sannan nafhatul qiyam hurawar tashi daga cikin kabari ita ce ta uku dama sau uku za a yi wannan hurawar ta ta biyun ita ce Allah ta'ala ya ce wa nufiha fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun aka hura a cikin ƙaho sai duk wanda ke cikin sama da ƙasa suka some illa man sha Allah sai wanda Allah ya so su ne shuhada tunda su sun riga sun ɗanɗana mutuwa ba za su sake ba kuma su rayayyu ne suna cikin rayukansu suna cikin tsuntsaye a cikin aljanna su ne wanda ba za su mutu ba idan aka hura tashin alki aka yi wannan nafhatu sa'iq din thumma nufiha fihi ukhra sannan a sake hurawa wata hurawar fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su suna mimmiƙe suna kallo kowa kuma idan aka hura wannan ta ukun shine ran kowa zai dawo daga inda jikinsa yake sannan ya tofo kamar yadda ƙasa take kamar yadda tsiro yake hudowa daga cikin ƙasa haka kowa zai tashi daga inda kabarinsa yake Allah ya ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya so wanda Allah ya so a ibn abbas ya ce su ne a shuhada domin su suna raye sai kuma waɗanda dai kuma dukkan wanda dalili Allah ya fitar da su wanda Allah ya san wanda Allah ya bar ma kansa sanin waɗanda yake ba za su wato su ba za su shiga cikin wannan tsanani wannan razani ba wannan razani ga wanda suke a bayan ƙasa akwai kuma razanin tashin alkiyama wanda Allah ta'ala ya ce wato muminai za su to wato amintattu kamar yadda za mu gani a cikin wannan a cikin ayoyi kaɗan da nan gaba da za su zo wa kullun tauhu dakhiri dukkaninsu ai dukkanin halitta waɗanda suka waɗanda wato aka da suke cikin sama da suke cikin ƙasa atauhu suna zuwa suna halartowa gare shi wato za su tattaro zuwa gare shi ya zuwa ga inda Allah ya ce a tsaya wato shine al-ardul mawqif wajen filin tashin alkiyama dakhirin suna wulakantattu kaskantattu babu zancen izza babu zancen cewar yau gashi ana tafiya ana ɗaukawar ka lafiya babu wannan magana babu zancen ka tashi ane maka jiniya babu zancen ka ce ana kawar da mutane yan mabiya na bi suna cewa a yi masa hanya a buɗa masa hanya kullun kowanne haka za su zo masa dafirin wulakantattu wataral jibala kuma kana ganin duwatsu tahsabuha jamidatan kana tsammaninsu kana zaton tsaye suke cak Wahiyata tamurru marra alhali tafiya suke tafiyar girgiji sun Allah aikin Allah kenan allazi atqana shay al atqana shai. shay wanda ya kyautata halittar dukkan wani abu innahu khabirun bima taf'alun lallai shi masani ne da abin da kuke aikatawa wannan ayar da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ɗauka cewa tana daga cikin abubuwan da za su faru ranar alkiyama na wato abin da zai faru ga duwatsu za a sheke su a dandake su su zamanto kura ya zamanto sun tashi kamar angalala wato kamar auduga suna yawo wannan wani hali ne ta tashin alkiyama amma bisa sahihin magana wannan ayar sake izina take yi da wata aya daga cikin ayoyin Allah wanda yake nuna mana abin da sai yanzu ilimi yake bayyana shi wato Allah yana cewa kana kuna ganin dutse don watara kai wanda ake makazance zance da alkur'ani kana ganin duwatsu kana tsammanin a tsaye suke cak to hakikatan ba a tsaye suke ba tafiya suke tafiyar girgije gudu suke irin gudun girgije yau da za ka ciri daga duniya ka tsaya daga ka fita daga cikin atmosphere din duniya dan kana cikin atmosphere din duniya kamar kana jirgin sama tafiya kake tare da duniya saboda haka ba za ka ga tafiyar ta ba amma in ka ciru daga duniya kana ganin duniya haka za ka ga haka za ka ga wa ake maganar dala da goron dutse haka za ka ga irin su mount everest irin su kilimanjaro haka za ka ga yana gudu yana zarya a cikin sararin sama kamar yadda girgije yake tafiya amma a nan duniya kana ganin sa tsaye cek saboda haka malamin mutum da wannan ayar suka ce wannan ayar ta nuna mana duniya tafiya take ba a tsaye take cak ba abinda aka yi ta kashe mutane scientists da suka faɗa coci ta kashe mutane akan cewa ya saba abinda ke cikin bible to muka alkur'ani dama ya riga ya bayyana wannan akwai almurjani ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin littafin sa baqiyatul aslaf wa tahiyatul akhlaq wanda jamaluddin al-qasimi ya kawo maganganunsa masu tsawo kuma haka ma al-imam al-tahir ibn ashur ya bayyana a tafsirinsa cewa wannan ayar ita take nuna cewa duniya tafiya take yi tafiya take yi a guje irin gudun girgije amma ba za ka taba ji ba to wannan bai ishe mu aya ba bai ishe mu aya ba abinda ake ta abinda ake ta yi ma einstein taifi cewa ya gano relativity ga relativity tuntuna a cikin alkur'ani cewa yadda kake tafiya tare da wanda kake observing duk kuna tafiya ba za ka ga tafiyarsa ba yanzu idan kana cikin jirgin ƙasa wani yana cikin jirgin ƙasa kuna tafiya tafiyar taku da sauri daidai sai ka ɗauka an ka kalle shi a jirgin sai ka ɗauka a tsaye yake ba za ka ga yana tafiya ba inda ya ɗan fika gudu sai ka ga tafiyar tasa kamar laƙaƙi yake yi amma kuma da a ce yana tafiya kai kuma kana tafiya ta ɗaya gefa sai ka gan shi kamar an harba bullet wajen sauri saboda haka mu a cikin duniya ɗinnan tafiya muke yi duwatsun duniya ɗinnan tafiya suke yi amma muna tsammanin a tsaye muke cak alhali kuma tafiya muke irin tafiyar girgizo to shine sai allah ya ce sun allah aikin Allah kenan shi yasa Allah ya makansa kirari akan wannan aiki nasa wanda yanzu shine ake ta tutiyar cewa abinda Einstein ya gano na theory of special relativity to wannan Allah ya kira mu da mi tunani mu ga irin wannan aiki na Allah Allah ya kira shi as-sunnah A sun a larabci shine aikin da aka kyautata shi ba a kiran kowane aiki sana'a ai da nan ma muka samu sana'a saboda kafin kai sana'a sai ka hada ilimi ka hada fasaha ka hada kuma gwanintar hannu sannan zaka iya yin sana'a to haka tsarin haka wannan aiki na Allah yake wato abu ne wanda ilimi da hikima sun shiga ciki to kuma sai ya kare ma kansa kirari da cewa allazi atqana kulli shi wanda ya kyautata komai dukkan wani abu na halittar Allah Allah ya kyautata shi ya inganta shi al shi ne isa matuƙa wajen kyautatawa to sannan kuma sai Allah ya yi narko innahu khabirun bima taf'alu to fa yana da cikakken sani da abin da kuke aikatawa yanzu wanda ya yi wannan zaka yi mamakin cewa bai san komai naka ba zaka yi mamakin cewar yayin da yake saman al'arshi da dukkan halittar da yayi na al'arshi amma yana faɗan abin da yayi na wannan duniyar da bata kai komai ba sannan kai da a cikin duniyan ma baka kai koman koman komai ba ka rinka mamakin cewa wai kana tsammanin wani abu naka zai buya daga gare shi sai ce to haƙiƙa mai cikakken sani ne shi da abin da kuke aikatawa to sannan Allah ya ce Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wanda duk yazo da kyakkyawan aiki to yana da abin da ya fi alkhairi akwai abin da ya fi alkhairi a gare shi daga wannan kyakkyawan da ya yi wato Allah zai rubanya masa saboda karimcin Allah wa hum min faza'in yawma idhin aminu kuma su a wannan rana suna cikin aminci amintattu ne su daga razani wannan razani na tashin alkiyama Allah ba zai wato su ba zai kama su ba la yahzunuhumul faza'ul akbar babban razani ba zai ba su bakin ciki ba wata talaqahumul mala'ika bayan ma wannan mala'iku ne za su zo su karɓe su hadha kun tuntu a tu'adun wannan ita ce ranar taku da aka ce za ta zo muku fa ita ce kiyamar da aka ce za ku haɗu da Allah za ku sadu da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku za su zo su yi musu bishara isa matuƙa wajen amintar da su to wannan su ne wanda suka zo da aikin alheri wanda suka zo da kyakkyawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku kada ku mummun kyakkyawan aiki komai ƙanƙantarsa. ko da kai sadaka da ɓangaren dabino ne kada ka wulaƙanta shi kada ka ce kai ba ka da shi yayin da aka ce a yi sadaka sahabbai ɗaukan kaya su ɗaukan itace ɗaukan igiya suke su je su yiwo itace don su yi sadaka ba za su ce za su zauna a wannan ai masu sai su alhajiwa ne sai su alhajiwa ne. kada kai sake da kyakkyawan aiki domin kaga ga akibarta wa man ja ja'a bisayyi'a wanda ku ya zo da mummuna fa kubbat wujuhuhum finna. to waɗannan ana kifa za a kifa fuskokinsu a cikin wutar jahannama hal zauna illa ma kuntum ta'malu ana ce musu shin an yi muku sakayya face da abin da kuka kasance kuna aikatawa take abin in an gaya musu ba su da wata amsar da za su bayar sai dai su ce wallahi haka ne ba wannan shine sakamakon abin da muka ba abin da muka tsinana sai sharri ba abin da muka tsinana sai mummuna hada wannan fada yi ma Allah ta waye an fada mu ce mun ji minki ba abin da muka tsinana sai wannan haka za su ce to sannan sai Allah ta'ala ya ce

أن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما Allah ta'ala ya ce wannan shi ne ƙarshen surar wannan shi ne hatama ta surar to ku ji gwaninta ku ji irin hatama ta Allah Allah ya ce inna ma umirtu an a'buda rabba hadhihi balda ka ce musu ya rasu rasulullah ni abinda aka umarce ni da shi shine kawai na bauta ma ubangijin wannan gari allazi harramaha wanda ya mayar da ita tsararra haramtatta mai alfarma shine garin makka tun ran da allah ya halicci sama da ƙasa ya ce wannan gari ne haramtacce walahu kullu shay kuma dukkan wani abu nasa ne ba wai kawai garin makka yake da shi ba dan ya ce shine ubangijin garin makka kar ka dauka shine kadai nasa walahu kullu shay dukkan wani abu nasa ne wa umirtu an akuna minal muslimi kuma an umarce ni in kasance cikin musulmi wannan ya nuna girman wannan al'umma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an umarce shi ya zamanto dan al'ummar ya zamanto musulmi saboda haka duk wanda yake da wannan suna na musulmi ya cancanta a girmama shi ya cancanta ya samu karama domin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi ya zamo a cikin su wa an atlu alquran kuma an umarce ni da in karanta alqurani in karanta ma mutane alqurani shine gaya faman da duk wanda ya shirya fa inna ma yahtadi li nafsi to ya shiryu dan amfanin kansa ne wa man dalla wanda ya bace gabarin shirya bayan an karanta masa alkur'ani faƙul inna ma ana min munziri to ce ne ni fa ina daga cikin masu gargaɗi ne kawai wato manzanni ne wato Allah ya yi masa shaida cewa ya isar saboda haka wanda ya bata ba haƙƙinsa ba ne ya sanya shi dole sai ya zo ya bi ya rage sauran nasa shi kam ya yi nasa shi mai gargaɗi ne sannan Allah ya ce wa alhamdulillah kuma ka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi kansa Allah jalla wa'ala a wannan mukamin ya ce a yabe shi saboda abin da ya bayyana a cikin wannan sura na dukkan wani suka da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani Allah ya rusa shi abin da kuma suke faɗa na wato tsigalanci na cewar yaushe ne alkawarin ya zo masa ya zo mana Allah ya gaya musu wa'azi da zai sanya su dukkan da zai sanya su su shiga cikin wato tsoro da rashin kwanciyar hankali sayurikum ayatihi da sannu zai nuna muku ayoyinsa wannan ya nuna da sannu ayoyin Allah za su tunda ba da dadewa ba bayan wannan saukar wannan surar yakin badar ya zo aka karkashe dukkan waɗanda suke gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fata'rifunaha za ku san ayoyin wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijinka ba marar kani bane gabarin abin da kuke aikatawa ya san komai yana saman al'arshi amma duk abin da kuke yi ba abin da yake buya a gare shi babu wani taro komai kankanta su komai yawan su face yana cikin wannan taron ya san abin da ake yi da ilimin sa jalla wa'ala to wannan wa'azi ne an umarce mu da mu an umarci manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam al-maqsud al'ummar sami izina mi yabo ga Allah jalla wa'ala akan bayyana ayoyinsa kuma mu zamanto masu kiyaye wato Allah masu muraƙabar Allah domin Allah ba marakani ba ne daga abin da muke aikatawa duk abin da yake faruwa da duk abin da muke gani a cikin jujjuyawar duniyar nan Allah ba marakani ba ne ga barinsa Allah ya san komai saboda haka a cikin wannan kamar yanda yake zai sanya mana tsoro da razani da kiwon Allah haka zai sanya mana kuma ƙauna da kyakkyawan fata cewa halin da muke ciki ba ɓoyayye ba ne ga Allah idan muka gaya masa ya yaye mana zai yaye mana don ya fi mu sanin halin da muke ciki hmm. saboda haka Allah ba marafkani ba ne mai ruko da shi musamman ga shi mun zo wannan sa'a mai albarka sa'a karshe ta ranar juma'a ga shi muna azumi a cikin watan ramadan don haka mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ba marafkani ba ne daga halin da muke ciki da abin da muke aikatawa Allah ya amsa mana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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مذل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف اللهم آمنا من فزع الأكبر وجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا من أهل شفاعة القرآن والصيام اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم اجعل اللهم أسقنا من حوضه وأدخلنا الجنة بشفاعته وأحينا على سنته اللهم اجعلنا ممن لزم سنته صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز في القضاء والنصر على الأعداء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم أحصهم عددا